كتابا الشمائل المحمدية والتي لتابع الشمائل المحمدية الإمام أبي عيسى محمد ابن الثورة محمد بن الثورة الترمذي wanda yake da littafin sunan wanda shekul albani ya taƙaice shi asalin littafin na imam tirmidhi ne amma shekul albani ya takaice shi ya mai da shi takaitacce kamar wanda yake hannunmu mun sanya wannan littafi ne duba da abin da ya kunsa ya kunshi rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shama'il ash-shama'il jam'i ne na shimal shimal ana nufin halaye da ɗabi'u yana cewa lafazin shimal yana zuwa da ma'anar hagu amma a nan shimal abinda ake nufi halaye da ɗabi'u labi ɗaya daga cikin mawaka yana cewa hum qaumi wa qad shama'i minhum shama'il baddaluha min shama'i hum ƙauni waɗannan jama'a mutane na ne wa an ankartu lahum amma na yi musu inkari shama'ila wasu ɗabi'u da halaye badda ruwa min shimali da suka canza ta daga halaye na da ɗabi'una mahallin shayi anan lafazin shama'i shamail ya zo da ma'ana halaye jaridar ta alam ta'lama anna al-malamata naf'uha qalilun walai wa ma lahu bi aqimin shimaliya Ina ta ku sani zargi mutum ya yi ma abu ka dinga zargin shi wani amfanin shi kaɗan ne ya ce wa ma lahu bi aqim min shimaliya zarge na ga dan uwana ba ɗabi'a ta bace lafazin shimal anan ya zo da ma'anar al-akhlaq da ta ash-shama'il muhammadiyya yana nufin halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ash-shama'il nan sun hada da yanayin halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma halayen shi da ɗabi'un shi kisa za mu gabanin farko a cikin wannan littafi babi ne da yake magana kan halittar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya gashin manzan Allah yake yaya fuskar manzan Allah yake take yaya hannayen manzan Allah suke yaya kababuwan manzan Allah suke wannan halittar shi ake bayani in ka tafi can gaba kuma za ga an yi maganar sanya tufafin shi an yi maganar dariyar shi an yi maganar fushin shi sallallahu alaihi wa sallama an yi maganar kakacin shi da yake ma'ana liza har aka zo kuma imamu shirmi ya rufe da babin da yake maganar ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama a mafarki shi ne babin na kanci domin za mu sanya wannan littafi saboda karanta ɗabi'u da halayen annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da fa'idoji da yawa na farko ne ta hanyar karanta wannan littafi za ku san al-kamalul bashari az-zahiri wal batini bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za mu san cikakkiyar kamala ta zahiri da ta batini da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karanta wannan littafi za mu gane kamalan manzon Allah ta zahiri ta halitta da kamala shi ta batini ta halaye da dabi'u babu wani mutum da ya tattara irin wannan kamala mun karanta wannan littafi za mu ga haka kuma wannan zai kara mana abubuwa da dama na farko zai kara mana imani da shi sallallahu alaihi wa sallam kuma imani da manzon Allah rukuni ne da cikin rukunan imani kamar yadda muka riga muka sani mutane kuma imanin su yana bambanta imanin wani ya fi na wani karfi to gwargwaron yadda ka san Allah gwargwaron yadda za ka yi imani da shi gwargwado yadda ka san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da halayen da dabi'un da sibobin shi gwargwadon yadda za ka yi imani kamar yadda kun karanta tarihi za ku sayi sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda ya fi dukkan sahabbai imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon sani shi yasa da an ce manzon Allah ce kaza zai ce in dai manzon Allah ya faɗa to gaskiya ne sannan ta hanyar karanta wannan littafi da ya kunshi ɗabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tsara kaunar manzon Allah kaunar da za ta sa mu koyi da shi mu girmama shi mai shauƙin ganin shi mai shauƙin haɗuwa da shi wanda kuma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cikin imani Allah yana cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kuna san Allah to ku bi Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai na fi koyuwa a wajen shi fiye da mahaifin shi da yayan shi da dukkan mutane gaba ɗaya ya bayan ganta cikin sahihi muslim daga hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa min ashaddi ummati li hubban cikin mutanen da suke tsananin suna a cikin al'ummata manzon Allah ya ce na sun akwai wasu mutane ya kuno na ba'di da za su bayana ya waddu arduhu law ra'ani bi ahlihi wa mali ɗayan su zai burin ina ma a ce ya rasa dukiyar shi zai iya bada iyalan shi da dukiyar shi kan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ba za ka samu irin wannan ba in ka karanta waye annabi sai ka san dabi'un shi da halaye. sannan sanin wannan halaye da da dabi'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai sa ka fahimci waye annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za ka yi guluwi ba wajen ɗaukaka shi a wajen matsayi ba za ka ba shi matsayi na Allah ba domin ka karanta za ka mai manzo Allah yana da ɗabi'u na mutane yana dariya sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yakan zubar da hawaye idan abin tausayi ya zo na jin na rahma manzo Allah yana da kyauta manzo Allah yake yi fushi an taba addinin Allah abu wanda din dabi'a ce ta dan adam to ba za ka dauki manzon Allah ka ba shi matsayi irin na Allah ba kamar yadda manzon Allah ya ja kulle akan wannan sannan kuma ta hanyar karanta irin wannan littafi za ka fahimci ɗabi'u na manzan Allah su da sallama wanda za ka yi koyi da manzan Allah a cikin malamai suna cewa a shama'in al-muhabbani الشمائل المحمدية تنقسم إلى أقسام abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama na halaye da dabi'u da halitta ya kasu gida gida akwai nau'i wanda ya shafi yadda Allah ya halitta manzon Allah wajen tsawon manzon Allah launin fatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ba za ka iya koyi da shi ba a nan don wani abu ne da halitta ce ta Allah za dai ka karanta ka gane zaɓin da Allah ya masa ka gane irin bai wanda Allah ya masa amma ba yadda za ka yi anan akwai nau'i kuma da ya shafi abubuwan da za ka iya koyi da sura annabi sallallahu alaihi wa sallama wancan na farko na na ɗabi'u da halaye da yanayi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake zai ƙara sa ba ka kaunaci annabi sallallahu alaihi wa sallama nau'i na biyu na ɗabi'u na zahiri na halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na sanin yadda manzon Allah yake a fatan shi da tsawon shi da gashin shi zai ba ka dama idan ka ga manzon Allah su alaihi sallama an farki ka gane ibn sirin ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai idan wani ya zo ya ba ki labarin ya ga manzon Allah su alaihi sallama a mamarki sai ya ce sifli allazi ra'aita sibata mun wanda ka gani ka ce ka ga manzo Allah barki sibata min fa in wasafa lahu sibatan la ya'rifuha idan ya bazo ta siba da Muhammad ibn Sirin bai santa ba sai ce dan karahu baka gan shi ba wannan wanda gani ba shi bane wannan ba za ka iya gane haka ba sai in ka karanta sibobin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ta hanyar karanta wannan zaka zaka ba da amsa ga waɗanda suke sukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman shekarun da mun ga yadda aka dinga yin katon yadda aka dinga finafinai ana fatanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to yana cikin kare yadda za ka ba manzon Allah shine ka san ma yaya manzon Allah yake yaya ɗabi'unsa suke yaya halayensa suke wannan zai taimaka maka ka kare manzo Allah daga abin da waɗancan suke faɗa ko wanda zai zama da'awa ce ta bayyana hakikanin waye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana da magana mai kyau dangane da abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ganin babu laifi mu karanta sai yana cewa wa min hauna ta'lamu istirara al-ibadi fawqa kulli daruratin ila ma'rifati ar-rasul da wannan abin da ya gabata za ka gane buƙatuwar bayi buƙatuwa ta ƙarshe wajen sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba ma ja'a bihi da abin da manzan Allah ya zo da shi wa tasdiquhu mimma akhbara bihi da gaskata cikin abin da ya bada labari wa ta'atuhu ma amara da ya masa da'a cikin abin da ya umarta fa innahu la sabila ila sa'adati wal baladi la fi dunya wa la fi al-akhirah illa ala aidil rusul ibn al ce ba wata hanya ta rabauta ba wata hanya ta tsira a duniya ko a lahira sai dai ta hannun manzanni duk hanyar da zaka bi dan ka tsira a duniya ko lahira ba za ka samu tsira ba sai in ka biyo ta hanyar manzan da Allah ya aiko maka ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته فذاك يداني ممونا أبو بكر da kyakkyawan abu zaki zaki billa billa sai ta hanyar annaba da manzanni wala yunaru rid Allah albatta illa ala aidihim ba za ku taɓa samun yarda Allah ba kwata kwata sai ta hannun manzanni والطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به yace abu mai kyau na halaye na maganganu na ayyuka ba wani abu ne mai kyau sai abin da annaba da manzanni suka zo da shi fa humul mizanur rabi su ne ma'auni mai rinjaye allazi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim tuzan al-aqwal wal akhlaq wal a'mal akan halaye da ayyuka da ɗabi'u na manzanni ake auna duk wani halaye da ɗabi'u da ayyuka wa bi mutaba'atihim da hanyar bin annabawa da manzanni ya tamayyazu ahlul huda min ahlil salat ake gane shiryayyu daga batattu wanda yake bin annabi shiryayye wanda baya bin annabi batacce فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدر إلى روحه yace darurar sanin annabawa ta fi darurar jiki zuwa garar garan ka san dai zama ba ruhi a jikin da zan jiki bai da amfani sai dai a je abin ne to wannan darurar sanin annaba ta fi darurar bukatuwar jikin ka zuwa garan ka wal ainu ila nuriha ta fi bukatuwar ido zuwa ga hasken gani wal ruh ila hayatiha ta fi bukatuwar rai zuwa ga rayuwar nan fa ayyu daruratin wa hajatin furidan ko ma wasu irin lamura za kawo ko ta irin bukata za kawo sai sai fa daruratul abdi wa hajatihi ila rukni fawqa hadi kafir larura bawa wajen sanin annaba da manzanni tana sama da duk wata larura da ta sani sai ke cewa wa ma zalluka bi man idza ghaba anka harihu to menene zatanka dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan shiriyar ta tafi ya gare ka wa ma ja'a bihi tarfata aini abin da yazo ya buya gare ka daidai da kyaftawar ido ba sadaqa buka zuciya ka sai ta da zarar baka san me manzo Allah zo da shi sai zuciya ka ta sai ta farfarki wa qara kalbuti zuciya ka ta zama kamar kifi idza fara kalmaha idan aka cire kifi daga ruwa ko zai a cikin nikila aka zai ya cikin kwano ko aka shi kaga mutuwa zai haka zuciyar musulmi take ko mumini idan ba ta san annabi ba da ka raba ta da sanin abin da manzon Allah ya zo da shi ka raba ta da sanin alqur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ka raba kifi ne da ruwa fa halul abdi inda mufaraqati kull kulli ma jaa bihi rusul ka hadhihi al-halu a'zam halin bawa wajen barin abin da manzon Allah ya zo da shi kamar halin wannan zuciyar da ko fiye da haka walakin la yuhibbu bi hadha illa qalbun hayy amma ba zuciyar da ke iya gane haka sai zuciya mai rai in ka ji zuciya ta rasa abin da manzon Allah ya zo da shi kaga ta daboki tana da rai wa ma li jurhin bi mayyitin ilahu wani ne tana cewa matacce wani wa kina cewa matacce idan ya mutu in ka ji mai ciwo ba a jin zafi wanda zuciyar ta mutu dan ya rasa hadisi ko alqur'ani ba ba ya fahimta komai amma idan da ka yanzu ka daina ambatan Allah ka daina zuwa gurin karatu ka daina karatun alqur'ani sai ka je abuwa sun fara damun ka umum da umum da damuwa to alama akwai imani cikin zuciyar da ka dawo kuma za ka wanke wa idza kanat sa'adatul abdi fid darayn mu'allaqatun mu'allaqatan bi hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zamana sa'adar mutum a duniya da lahira tana rafi da annabi sallallahu alaihi wasallama to fa yajibu ala kulli man nafa'a nafsahu wajibi daga duk wanda yayi wa kansa nasiha wa habba najata kuma yake son tsirar ranshi wa sa'adata da arzikin ranshi an ya arifa min alihi wa siratihi wa sha'anihi ma yakhruju bihi an al-jahi an al-jahili nabi yake to wajibi ne ya san tsirar manzon Allah da halayen annabi sallallahu alaihi wasallama abinda zai raba shi daga wanda suka jahilci manzon Allah ya shiga cikin wanda suke bin manzon Allah ya shiga cikin wanda suke cikin jama'a manzon Allah ya shiga cikin yan kungiyar manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mutane kuma a wannan babin akwai wanda ya sani kaɗan, akwai wanda ya sani da yawa akwai kuma wanda bai san komai ba wal fadlu bi yadillahi yusihi man yasha wallahu dhul fadli azim wannan magana ce ta ibnu qayyim da ya a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad magana ce mai kyau da ke nuna mana bukatuwar karanta irin wannan littafi Don sanin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma halayen shi wannan littafi kamar yadda muka faɗa littafi ne na babban malami al-imam al-habi abu isa muhammad ibn isa ibn saura al-tirmidhi yana da kyau mu ɗan yi tarjama tirmidhi ya karama sunan imamu tirmidhi muhammad sunan baban shi isa sunan kakan shi saura kada ka ce tura bi fathi sini wa sukunil wawi saura ibn dahab al-hafiz al-alam al-imam al-bari babban malami sananne fitacce wanda duk duniya an san shi wannan shine imamu tirmidhi da aka kirbi zinin nisba ce zuwa ga garin su ina ne garin su shi ne garin da ake kira kirbin kirbin tana cikin garuwan da ake kira biladu ma wara annaka a yanzu tirmidhi tana cikin wata ƙasa da ake kira Uzbekistan Uzbekistan yanzu kirbin tana wannan lafiya Uzbekistan can wajen Afghanistan ne waɗanda da su ne tsohuwar tarayyar rashiga binta tattarushi in ka jan ce uzbekistan da pakistan da tajikistan da cikin tantin na garuruwan musulmai kuma akwai manya-manyan malamai da aka samu a wurin to tirmin yanzu wannan gari yana cikin uzbekistan imamu tirmidhi an haife shi a shekara ta ɗari biyu da tara an haife shekara ta ɗari biyu da tara kun ga bayan shekara biyar da mutuwar imamu shafi imamu shafi ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu tirmidhi ya haifin ta ɗari biyu da tara imamu tirmidhi ya fara neman ilimi tun yana karami ya kuma yi tafiye-tafiye wajen neman ilimi ya je khurasan ya je iraki ya je haramai makka da madina amma imamu za a je ce bai je masar ba bai je kuma sham ba ya yi karatu gurin malamai da yawa sanannu kamar Qutayba ibn Sa'id Ishaq ibn Rahawai Mahmud ibn Ghailan Isma'il ibn Musa al-Fazari أبي ibn mu'az بشر ابن معاذ العقلي حسن ابن أحمد ابن أبي شعيب بصورة من يمن ينبع لمن وأن ya karatu a أبوه daga cikin malaman shi akwai fitaccen malamin hadisi Sanannen imam bukhari har ba tirmidhi zaka yana cewa na tambayi imam bukhari kan kaza yake mun kaza na tambaye shi kan hadisi yake mun kaza amma imam bukhari yana cewa amfani wanda ne da sai tirmidhi ta wanda kai da shi haka imam bukhari yake faɗa cikin almajiran imam tirmidhi akwai abubakar ahmad ibn isma'il as-sarmaqandi akwai abu ahmad abu hamid ahmad ibn abdullah ibn dawud al-marwazi akwai ahmad ibn ali al-hasnawaini al-bukhari da sauran almajirai wanda kuma suna nan da dama ibn hibban muhammad al-bukhari yana cewa kana abu isa mimman jama'a wa sannafa wa hafiza wa zakara yana cikin malaman da suka tattara suka kuma haddace suka yi muzakara ilimi suka kuma rubuta suka sannafa abu sa'ad al-idris yana cewa kana abu abu isa yudrabu bihi al-mas'al fil hifz imam tirmidhi ana buga misali da shi wajen hadda za mu kawo cikin shi a gaba imam umar ibn allaf yana cewa imam bukhari ya bar duniya falam yuqallid bi khurasan mithla abi isa a garin khurasan bai bar wani malami ba kwatan kwatan abu isa tirmi fil ilmi wal izzi wal wara'i wal zuhd wajen ilimi wajen adda wajen tsantseni wajen gudun duniya daga cikin abin da ke nuna haddar imamu tirmidhi yana cewa yana kan hanya ya kama kan hanya hanyar makka sai rubuta juzuhi biyu na hadisan wani malami sun ta ce juzi a wancan lokaci littafi karami wanda bai fi shafi sittin ba ko makamancin haka su ya rubuta hadisan wani malami dama yadda suke suka rubuta hadisan malami zai je samu malamin kuma sai su karatun hadisan a gure shi su jiran masa ko kuma ya karanta mu suna da shi da ya rubuta yake yana tafiya sai game da malamin sai ya tambaye shi yace na rubuta juzuki biyu na hadisin ka ina so in zo in karanta su a wajen ka dan in samu ijaza shi tirmidhi ya dauka yana dauke da bi a ce bai dauko su ba ya manta su a gida ne yace masa to bismillah tirmidhi yace da na duba da kana na rubuta na dan takardu ne kurum ba komai a cikin juzuki sai na gida yace sai na zauna malamin yana karanta min ne kuma ina ji yana yi ina ji Dan sai ya hanga sai ta takarda ta ba komai sai ce kai bawan Allah ba ka jin kunya ta yaya ina ba karatu ba ka rubuta ba komai a tare da kai ba ka rubuta ba kace ka rubuta ga ke zai ina ta yin karatu yana tafiya a banza sai firme zai ce sai na ba shi labari ga abin da ya faru na yi zaton suna ta kata sai da na kafo na gaba su bane amma duk hadisan da ka faɗa ɗin nan na hadin ni da ya ce karanta mu sai tirmi zai mai mai ta sai ma da mai ke ka ka haddace su kafin ka zo ba yanzu ka haddace dama sai ka haddace kayan ka sai kirmi zai ce to in haka ne da ya fi wasu ba waɗannan ba sai ya gaya wa kirmi zai hadisai arba'in ko da hadisi bari da shi haddathana fulan qala haddathana fulan haka ke ba da hadisi sai ya ga bai arba'in sai ke to ka hadda arba'in nan ne fa'atuha alayhi ma aqsatu fi harbin yake sai na maimaita su harafi zai ban mata ya haddace imamu sha'ad yana cewa abin kunya ne gurin ɗaliban hadisi ya ce malami maimaita mu wai malami yana imlali to abin kunya ne ka cewa malam bai kace Kullum ya faɗa ka haddace haka Allah ya waɗannan mutane da haka imamu tirmidhi yana cikin waɗanda suke kwakwas yana cewa sannabtu hadha kitab na rubuta littafina littafin shi as-sunan wa aratuhu ala ulama al-hijaz na bijirar da shi gurin malaman hijaz malaman Makka da Madina wal Iraq da malaman Iraq wa Khurasan da malaman Khurasan fa gadu bihi suka yadda da shi kowane malamai suka duba shi wannan littafi na ka yayi sai ce wa man kana hadha al-kitab في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم ترمذي ce wanda da littafin shi na tirmidhi suna da tirmidhi a gida to kamar annabi ne a cikin gidan yake magana kana da shi suna da tirmidhi in kana da shi a cikin gida to kamar annabi ne a gidan yake magana sai dai ka muna ka ji manzon Allah ya yana cewa littafin tirmidhi fi jami'i akwai ilimi mai amfani wa fawaidu ghazira da fa'idoji masu yawa wa rubutul da kan matsaloli matsala zai kawo su yi bayanin ta wa huwa ahadu usulil islam dai ne daga cikin tushe da musulunci laula ba a ku biya hadisa wadiya yake ba dan hadisan da yasa wanda musu zanta ba ba abu ha mawdu wa kathirun min hadith fadhil yake ya kawo hadisai wasu ma mawdu'ai ne amma ne littafi ne mai girma daga ciki ne aka yanko wannan al irin muhammadiyya a ɗaya da littafin tirmidhi a can ƙarshe tirmidhi ya ke shi ya rubutu a kai don haka littafin tirmidhi in ka duba zai gwada maka fikiyon shi da ilimin shi shi littafin sunan tirmidhi littafi ne na hadisi na fikiyo dan ya ka hadisi ta ce ki wannan hadisi hadal hadisi alaihi al-amal akan shi aiki yake shine ra'ayin wani da wani da wani har ma wani malami ya tattara matsalolin aƙida a cikin littafin imamu tirmidhi to wannan shi ne tirmidhi a takaici to littafin Sani a shama'ilin muhammadiyya shekul albani shi kuma ya ɗauka sai ya takaici sai abin da ake kira iskisa yana cikin al'adar malamai in sun karanta littafi sai kuma su takaici shi game da imamu zahabi ya kai game da imamu juji shi ba ya iskisa wannan littafi game da nan gaba za mu go mu faɗa imamu suriya da muktasar na wannan littafi na shama'il muhammadiyya ko da shi zahabul kama'il ala shama'il wannan littafi ne ya kaɗaice shi to inda shek albani ne ya kaɗaice shi ba da yake ba wani abu dangane shi shek albani sananne ne malami ne da ya rayu a wannan karni sunan shi muhammad sunan baban shi ro sunan baban shi ro amma ya shahara da muhammad nasir nasir din sunan shi ne muhammadu nasiru da ake mai laƙabi da nasiruddin al-albani nisba ce zuwa garin su albaniya albaniya yanki ne a cikin tsohuwar tarayyar yugoslavia a ta aka yaji albani a wani gari da ake kira uskudurra aka haifi albani ya tashi baban shi malami ne abin shi yana kan mazhabar hanafiya kuma ya yi karatu a cikin daula usmaniya har ma yana karantarwa yana cikin manya-manyan malamai na wannan daula usmaniya ya ji ya yi karatu a hedikwata ta daula usmaniya a istanbul garin ke kenan a yanzu ya dawo gida a lokacin aka yi shekul albani a 1914 1914 miladiya aka yi shekul albani kaga yanzu shekara ɗari ba ka ke nan yanzu muna dubu biyu da sha hudu shi kuma dubu ɗaya da ɗari tara da sha hudu aka haife shi kaga yanzu kenan yanzu haliyar kusan shekara ɗari ba ka ke nan da haife shi yana ɗan shekara tara mahaifin su yi hijira daga wannan gari albaniya sai ya zaɓi garin sham inda ake kiwo siriya a yanzu sai koma garin dimashka saboda na ɗaya ya karanta hadisai kan falalar wannan gari da Damascus akwai hadisai da suka kan falalar Sham abu na biyu kuma ya yana da ɗan sanayya da garin saboda yana wuce ne da aikin hajji na haka fi hijira da bayanan shi gaba ɗaya da garin Damascus Sheikh Albani yana ɗan shekara tara kuma abin da ya baro shi da can garin garin irin yadda rayuwar garin ta fara canzawa yan mulkin mallaka suka fara canza yanayin rayuwar mutane aka samu rashin gaba da ake kira Ahmad Zogo ya fara canza ɗabi'un mutane da aka yi gudun addini don ya guje da addinin shi da na ne sai hijira ya yi dakarin Sha sai dau albani da dan uwan shi sa su makaranta madrasatul isafatul awwaliya sunan makaranta da aka fara sa shi kenan ta firamare a garin Sha. amma bai gama ba ba da shi saboda baban shi ya fahimtar irin iyayenku da kakanni na cewa makarantar zamani lalata yara take sai kiri ku yake karantar da shi a gida a hannun shi fi alqur'ani shi sa wanda ka ji cewa albani bai da malami to kariya yake baban shi ne malamin shi na farko a hannun shi fi alqur'ani sannan baban shi ya hada shi da wani malami da ake kira burhanul ke yana zuwa gurin shi yana yin karatu yana koyon fiqhun hanafiya haka yi yana yin karatu sannan kuma Allah ya bashi kwakwalwa yake a cikin larabci har lokacin yana firamare ma idan an zo ana koya musu nahu ƙa'idojin larabci girama ta larabci in malamin ya rubutu a kan allo cewa zai ban bayani duk yan aji suke shuru sai shakar ba ne daga hannu sai ya bayani billa billa sai malamin ya kalli ɗalibai su ko ba kwajin kunya ga wannan ba balarabe ba arnaudi albani ya zo ya fi ku a larabci mutum daga nan allah ne ido ya tashi yana yawan karanta tafan adam da shi da na ta tarihin ta sai shekara ashirin wata rana sai Allah ya sa idan shi ya kai ga wata majalla ta ilimi ya ga wani rubutu na wani malami da ake kira Muhammad Rashid Riza wani malami ne mai shi ma ya rayu a wannan karni amma ya mutu tintini ta yi wa cikin tintini yana littafi tafsirin mana Shek Albani ya ga ya yadda yake bayani akan littafin Ihya'uddin na Ihya'uluddin na Imam Al-Ghazali shek albani ya karanta sai ko wani ilimi da bai taɓa sani ba ana bayanin a ka hadisi a bayanin inganci da rashin inganci a ka ganganin malamin sai abin ya gayatar da shi daga nan ya fara neman ilimin hadisi ya shiga karatun ilimin hadisi ba ji ba gani har ya zama da yana zuwa lamurari ta garin ana ta garin sham akwai babban lamurari a garin sham akwai babban laburare a garin sham da yake zuwa karatu wanda ake kira maktabatu zahiriya a lokacin bai da kudin da zai sayan littafi har wani sa'in ma a ciki bai samu takaddun da zai zo kwafe littafi ka ya aje idan ya aro yakan aro sai ya kwafe ya aje aka yi sai kuma Allah ya mai har ya zama ya fice a cikin wannan fanni dan haka kawai rayuwar tun da shekara shekara ashirin zuwa lokacin da ya bar duniya ya bar duniya a 99 ba yana da shekara 80 da wani abu in ka ɗebe shekara ashirin kusan tsohon shekara sittin ba abin da yake ke karatun wannan tsari yakan hau kan tsari a cikin labarari ya yi awa uku a tsaye kan tsari yana karatu bai sako ba shi ya ɗauko littafin bai sako masa ba bai kuma tsaya can bai yana kan tsari yana karantawa kuma mutum ne da yake a kullum yakan yi karatu na awa takwas zuwa awa goma a kullum dan da ya rasu da aka ga alamun zama a bayan shi saboda yawan zaman da yake cikin kujera kai na karatu sai dai da Allah ya sanya mai kaunar irin wannan ilimi da aka yi rubuce-rubuce da dama wanda sun cika duniya wanda yanzu duk wani littafi da za ka ɗauka in dai na ilimi ne na addini to da wuya ka karanta su ba tare da zaba suna albani ko a kasa ko a saba shi yasa masu yi masa hasada sai dai ce a wuri. haka Allah ya yi yake lamarin shi a wannan ƙarni Allah ya ɗaga shi kuma ya ya zama shine mujaddadi yana cikin mujaddadai na wannan fanni duk wani malami yanzu da ya fi a ilimin hadisi in zai baka canja mai siya ce da gurin shakar ba ya fara kwarai wannan ilimi sai ya faɗa hatta makiyar shi wanda suke gaba da shi suke rubuce-rubuce suke rubuce-rubuce na ƙatanci a kan shi almajiran shi ne ta hanyar da ta shi irin sa'id mamdo wani malami da ya yi rubuce rubuce kan albani ya yi fatanci gare shi shi kafin ya fara wannan rubuce rubuce in kaga wasu wanda yake haifar albani yana yaban albani sai dai mamaki daga ba kuma ya tuya yake zage shi ke fatanci su ne wannan nan nan namu suke dauka suke karantawa sai a dauka binciken su ne da zaman wannan can da suke dauka su karanta sai su kuma nan su rubuta su zo su faɗa sai a dauka binciken su ne su suna kariyar bincikwa suke alhali na waɗancan ne akwai wani dan bidiya a urdun ana kiran shi hasan al yana nan da shi hasan al wannan hasan al yana cikin waɗanda suke zagin albani yana da littafi mai suna tanaqudatul albani al-wadihat wai tufka da warwara albani ya da man albani ya karanta su duk inda ya ga wani kuskure da albani a wani littafi ya gyara a wani gurin sai ya dauko ya hada yake can ya ce kaza nan ya ce kaza irin dai waɗanda rubuce-rubuce na bid'a ne wanda a shekarun ba da sauki 2000 wani abu zan fita da shekarar ba an yi mukamala da shi a kan ibnu taymiya a wata tasha a ingila da ake kira manasu mustaqilla mukamala tana nan cikin intanet in ka shiga ka sa a ka sanya qira'a fi turatu ibnu taymiya a wagu za ta baka mukamala an yi wajen kwana goma sha ana yi farkon mukamala kafin a yi nisa shi yake ibnu taymiya kafiri ne a ne kuma ba kuma abun mamaki ko ba ya gan wannan maganar kuma ya buɗe baki ce ana kafin ka shi ya kafir ka ibn taymiya kuma ya ce ana kafin kamar shi a nesa ce kana kafin ta musulmi kuma su suna kafin ta safai suna kafin ta abakar da umar da usman da nana aisha da hafsa kuma ya ce ma kuna kafin ta musulmi kenan wadannan da yake kafir da su ba musulmi wanda ya kafin ta abakar da umar da usman ya kafir da manya manyan sahabbai shi bai kafir da kowa ba kai da ka kafir da shi kai da kake kafir da musulmi waka shi ma wannan in ka kalli munazara za ka ji wasu maganganu da yake faɗa lafazan shi ne abin da na biri a garin da yake faɗa kan inda ke biya hatta lafazin za ka ji yadda wacce yake faɗa lamsar haka shi ba ki bada ta yadda za ka riga inda yake ɗauko maganganun ba dubu ne shi bane ba kokarin shi bane ba ilimin shi bane kullum ya sa mutane da yake musu tinkawo yace shi ya zo da ya karance ne da ibn taymiya shi ya san waye ibn taymiya shi ya san ina ibn taymiya yake kwana ya tashi amma ɗaliban ilimi sun zan ina ya kwato ai ga da aka zo mukabala da shi sunan rawi ya gaba shi ba zai ya bada amsa ba sai ka rubuta littafi mu rawai na a cikin littafin da yake zaman ni ne littafi da na rubuta ka zo ka ce malam nan ka ce ka za me za ka ce akai ce gaskiya kamar bari sai na bi ina abin ya ne wannan kuma ina aka taɓa munazara tattaunawa duk tattaunawa da ake yi a duniya ana yin ta ne gaba da amsa in ma ba ka da amsa yi kwana ya so an tashi a dawo da kai ake kwana kai ba in da ake munazara a duniya an zo munazara wai abokin munazara ce sai dai a rubuto a baki shi ba zai yi zai rubuta ba wannan ba munazara ba munazara ta ilimi ko ma ta mai ce ce in ka faɗa a faɗa haka ake yi haka ake ta ko ina turawi ɗaya daga cikin abin da kai ka rubuta ɗayan biyu ne ko ka ce wannan maganganu da kawo da akan rawin nan ban san su ba don haka yanzu na ji wasu maganganu da ban sani ba mun san ke ba abin da zan ci akan wannan rawi amma ka ce sai an baka lokaci ka je ka binciko sannan kai ba ka rubuta kuma sai ma wai in za a ci wannan munazara ba sai an rubuto ma abin da za a tattauna da kai sai an rubuto ba sannan ka yi bincike sannan a zo a zauna ai dai ne inda an karkama in babu ka ce wannan amma in rubutu ake daban munazara ta rubutu a a raddi a rubuce daban in ne maka raddi a rubuce kai ma a rubuce wannan daban amma in zo za mu tattauna ko ba buƙatar ka wannan in ka san abu ka faɗa ba ka sani ba ce ba sani ba to dukkan ɗebowa yake na waɗannan mutane ke in zuwa yi faɗa amma ba hakikalin binciken shi ba ne ba ba ki kana abin da yake fara ba ai da yazo yayi maganganu ta kai ibnu taymiya ce ibnu taymiya maki maki yake ana gidan annabi da na zo na ce go maganganun duka nace na daidai wannan maganar ga littafin da kwato da koran littafi magana kaza kuma shafi kaza a nan ka kiro ta ai da yanzu zai ba ka sa wai cewa na ina ruwanka <laughs> ina ruwanka wannan su ne dan uwana dan na kwata a wurin ina ruwanka ina da cikin littafi ku karanta wai ina ruwa in ba na dan me za ku kwaso abin da wani ya kike kai kai kai da cewa kai kaɗai za ka sani ai an rubuta littafi ba san ya inda zai ba da haka littafin da yake da shi a gida kana ne kuwa kana ne kuwa mu ba ya zo hannun wani in ka ɗebo shi ka ishara wannan magana na cikin ta littafin wani ka zama da zai tuke ka da satar shi ne duk wanda ya zo zai ce a wannan eh littafin wani ne ya faɗa amma har sun rubutu har ka gama ba ka ishara zuwa ga littafin ba kuma a cikin turo da tuzuki, da shafi da komai to haka lamari yake da aka ce ko albani Allah ya ɗaukaka shi amma duk wanda ɗaukaka da Allah ya ba shi da ibnu taymiya da muhammad bin abdul wahab da shekul albani da duk wani malami da sani babu ma'sumi yana iya yin daidai yana iya yin kuskure to in kana bibiya za a ga malamai suna zuwa su takibi cikin abinda ma'ana suke kawowa ko kuma abinda suke faɗa wannan abin ne da kana kana da sunna za gani suna yin wurin su takibi da haka ba mamaki ne inda kimiyya ya kuskure ba mamaki dan albani ya yi kuskure ba mamaki dan muhammad bin abdul wahab ya yi kuskure kowane manzo Allah ta kullu bani adama khata duk dan adam ba mai yawan kuskure ne wa khairul khata'ina tawwabuna mabi alkhairu masu tuba mabi alkhairu masu kuskure su ne masu tuba da haka dan ka zo ka ce ga kukura mutum wannan ba mirgewa ba ne matuƙa dai ba da ganganci mutum ya yi wannan kuskure ba wannan littafi na shama'il muhammadiya yana da sharhu ga wanda yake so zai iya nema musamman wanda yake mu'amala wanda yake mu'amala da ita yin zai samu tasiri ta ne akwai almawaqif al-ladunniya ala al-shama'il al-muhammadiyya almawaqif al-ladunniya ala al-shama'il al-muhammadiyya na babban malami Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri wannan malami Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri an haife shi a shekara ta 1198 هجرية يا أم يا أم شكرا تنمو غير سليمي لسمجين لبطر يا أيوة أنا نتابي شربي أبا لنتابي في نمبر مكتسكوا بها أبي نتابي أشرف الوسائل إلى فهم الشمال أشرف الوسائل إلى فهم الشمال ناشر أبو الدين أحمد ابن حجر عن الهيثمي ما الأفقلاني ما الهيثمي واللي بسولي الشيخ ترى تخلي ترى لسبعين ابن حجر يعني المؤنف wannan ya zo bayan ibn hajar takikin wani malami da ake kira abin kawari ahmad ibn farid al mazidi sannan na uku akwai sharhul jam'ul wasa'il akwai jam'ul wasa'il fi sharhi shama'il na malamin da ake kira ali ibn sultan muhammad al-qari ali mulla wani ta ga ana kara mulla a cikin sunansa mulla al-qari yana da jam'ul wasa'il fi sharhi shama'il sannan akwai sharhin al-sheikh abdurrahman al-munawi shi ma ya sharhin wannan littafi na al al-muhammadiyya ga wanda yake so zai iya bincikawa cikin intanet ma za ka same su ke downloading kana da kwamfuta za ka karu da sharhin da suka yi wannan littafi da shan albani ya goge sanadin sun san tirmidhi yana kawo sanadi da cikin aikin da shan albani wajen wannan tsari ya goge sanadi sai dai ko ya ambaci sahabi ko tabi'i sannan ya buge hadisan da suka zama sun maimaitu daga sahabi ɗaya ma'ana sahabi ɗaya ka a maimaita hadisai ko biyu ko sai shakal bani ya goge guda ɗaya idan akwai bambanci a wajen ma'ana sai ya bashi ya ce wa fi riwaya idan kuma riwaya ta zo wata hanya daban sai ce wa fi tsarikin sannan ya buge maganganun imamu tirmidhi sai wanda ya zama akwai fa'ida a ciki da ake bukatar a sani sai ya bashi sannan ya yi ƙoƙari ya takarijin wannan hadisan in kun lura farkon hadisi za ga an sa sahi. misali in ka buɗe shafi na sha uku farkon babi kenan hadisin farko nan ba ta ɗaya za ya sa sahihun a sekin hadisin ya sa sahi. sekin sanadin inda yake an anas to yana so ya gaya maka cewa hadisin sanadin hadisin sahihun ne hadisin sahihun ne ne zaki ma'ana hadisi ingantacce ne sanadin shi da masani amma in ya sa sahih a bangaren hadisi setin hadisi ba setin matani ba shi ba setin sahabi ba za mu zo mu ga misali irin wannan to yana nufin matanin sahihi ne ko da sanadin yana da rauni za mu zo mu ga misali in muka zo misali ko muka zo irin wannan wajen zan faɗakar قال المصنف رحمه الله تعالى قال الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن الثورة الترمذي ونشيني سنة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da ya zo yake bayani dangane da halittar annabi sallallahu alaihi wa sallam an anas bin malik an karbo daga anas dan malik hakika shi ta tabi'in da ya rawaito hadisin daga anas kenan ne ya ji anas ya kuri yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa bil tawil al ba'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dogo bane can wala bil qasiri ba kuma gajere bane wala bil abyad al ba fari ba ne fat irin farin zamaya wala bil adami ba kuma jajajin wani ne ja ko a ce wankan tarwada wala bil jahil khafidi ba kuma mai tunkushaccen gashi ba ne gashi wanda yake cikin kushewa ya haraɗin guri ne shi ne wala bil sadi gashin ta kuma ba a sake yake zarba بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة ألا يا أيكوشي أكم فرقا شكرا أربعين فأقام بمكة عشر سنين يزونا أغرم مكة شكرا غوما وبالمدينة عشر سنين أمدينة ما شكرا غوما وتوفاه الله ألا يا كرم رأيوشي على رأس ستين سنة أكم فرقا شكرا ستين وليس في رأسه وليته عشرون شعرة بيضاء باب غاشي عشرين فلي أتنجي من شكو أكران كاشي wannan shi ne hadisin farko a cikin wannan littafi a nan aka man cewa wasu bayan allah guda biyu sun ce wannan littafi da ake karantawa ɗaya ya ce kwafi goma ɗaya ya ce kwafi ashirin sun ce araba mutane ɗalibai ne da fatan Allah ya ga samu da alƙai kuma da fatan uwa za su yi da su kila shi ne aka shiga aka raba wanda yake da shi da Allah ya ba wanda bai da shi Kada riga ka tsaya sai ka ba wanda yake da shi kada ka tsaya ka hana biyu wanda ya riga ya sai ba wanda bai tsaya ba wannan babi na farko imamu tirmidhi yayi babi na farko da ya akan fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalq bi fathil kha wa sukun lam Shi ne ma'ana da za karanta ta hal abin da ake nufi yanayin halittar ɗan adam tsawon shi da farin shi da launin fatar shi akwai kuma kulu bi zammatai ne kafin kai masa zamma namun cin kai ne da makulu wani yana nufin asura alfafi na lil islam halayen mutum da ɗabi'un shi don haka a nan ana za a yi magana ne akan halittar annabi sallallahu alaihi wa wasallam duk da mu ba mu ga manzon Allah suna da sallama ba yanzu wanda suka ganci za su bata mana yaya yake sai ce an ana shi ne malik an karɓo daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda annahu wanda zahirin hakika zai koma kan tabi'i wanda ya zuwa hadisin daga anas wanda ya kamata a cikin shakal ya kawo shi wani tabi'i ne shi ne rabi'a ibnu abdurrahman ibnu abi abdurrahman rabi'a rabi'a ibn abdurrahman da kamata ya ce kula albani bin an rabi'a ibn abi abdurrahman an anas bin malik annahu ay anna rabi'a sami'a an gane ku da haka damir annahu yana koma kan tabi'in wanda malam bai gaya mana shi ba anas ɗan malik dole da mun san shi da sahabi ne yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hidima tsawon shekara goma da haka yana cikin waɗanda babu mamaki in sun gaya mana ya manzon domin ya zauna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mai hidima tsawon shekara goma kuma manzon Allah har yi mai addu'a Allah ya yawaita dukiyar shi da 'ya'yan shi ya mai albarka ana kan maliki ke cewa ya binne 'ya'ya na cikin sun kai 'ya'yan ɗari waɗanda suka mutu a rayuwar shi ya binne banda jikoki kuma Allah ya mai tsawon rayuwa kuma Allah ya mai albarka gonar shi da yake da ita a shekara ko biya ke diban amfanin gona a ɗibi kuma ta ƙara yi saboda albarka addu'a da mazan Allah ya masa to ana dan bada ki ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama laysa bi tsawilil ba'id ba dogo bane al-ba'id wannan kalmar ba'id ko dai bana yabinu bayana idza zahara in abu ya bayyana sai ake bana mudari'in shine yabiru bayanan shi ne abin da ya ya bayyana a fili sai zama kenan laysa bi tsawil al ma'ana laysa bi tsawil az-zahir qulu ba dogo bane wanda in ka tsawon nashi ya fito fili ko kuma ka ce bana yabunu baunan idza ba'uda in abu yayi nisa da kai ya rabu da kai sai a ce mai badin yasa malaman bisu mafi ta as-salaful badin sakin da ya raba miji da matan shi rabuwa ta nesa ba za a yi komai ba sai in ta saki auren wani mijin daban shi ya sa kira talaqul badi min bana yahunu baunan idza bauda sai zan ma'ana abin da yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bisawil al-ba'id an hadd al-ihdar manzon Allah ba dogo bane tsawon da ya wuce iyaka tsawon da ya nisa da iyaka kun ga anan kulura me ake kore mana tsawo na tofi ake koriya amma ba kore tsawo gaba ɗaya ba sai za ce na laisa bi tsawili alba'ini ba dogo ba ne wanda da ka hago za ka ce ka ga wani dogo ba shi ba amma dai dogo ne amma ba irin wancan ba amma da yi ga darta sai ce wala bil qasir ba gajeri ba ne nan ba a kore komai ba ba ce ba gajere can ba da haka manzon Allah ta ni sallama kamar za mu karanta ta tsakiya ne amma ya fi zuwa ga tsohon da daga garta sallallahu alaihi sallam. to anan Anas yana gaya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wala fil abyad al abhaq ba fari bane al abhaq amhaq shine al shadid al bayan farin da yayi tsanani shi yasa anan abin da yake kore mana tsananin farin ba yana kore a manzon Allah fari bane manzon Allah fari ne amma anan ba fari bane amhaq shi yasa a wata riwaya za ka dace kana shadidan bayani ana nufin fari wanda yake madaidaici duk da aka bayar da lafazin shadidi ana ana nufin yana da haske amma a nan farin manzon Allah ba fari bane wanda in ka zai za ga yayi kau akwai mutumin da za ga fari ne amma farin ya ba koma kamar ana mutunta a tare da mutum to manzon Allah ba irin wannan fari bane da shi wala bil adam sannan manzon Allah ba Adam Adam shine al-akbar wanda yake ma'ana jaja jaja wanda ba su yake ce wankan tarwada kuma jan yayi yawa in ka ga sudale ko mutanen Kenya ko Somalia sai ga sun fi mu haske a ko ba da raba bane ba ne bane gidan farin larabawa haka in ga mutanen Ethiopia za ga irin wannan a sudanai ba da kama banda a kudancin sudan za ga ga sun za ga mutum samura ba haushe ka cewa wannan kalan wankan tarwada shi ba fari ba shi ba ba baki ba tsakatsakiya to manzon Allah ba irin wannan ba ne. dai yanzu aka ce wankan tarwada a cikin ba ba ba sai ba da ne ka ga baki ne to manzon Allah dan shi ba irin wannan ba bane dan manzon Allah manzon Allah yana da fari kuma haɗa da ja farin nashi ba tsawo ba kuma yana haɗe da jaji-jaja cikakken launi mai kyau kenan sannan wala bil ja'd al ja'd shine wanda yake da gashi wanda yake lallauyewa shine al qati al ja'd al qati gashi da yake lallauyewa in ka ga wani balaraba za ka yana da gashi amma duk gashi ya fito ne kuma haka na manzon Allah yake ba wala bil sabit ba kuma gashi ba ne da yake a miƙe a sake zariyar haka a'a yana ɗan ƙasa amma ba cikin wancan jamhuri ba yana da kuma miƙaƙƙe ne amma ba a riƙe haka yana ɗan ƙasa shi da abin da yake nufi wanda ya tubata mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake na launin fata da kuma yadda gashi na manzon Allah yake a can gaba za mu ji iya ina gashin shi yake yanayin ma'ana tsawon gashin shi yake ba ta wallahu ta'ala Allah ya aiko manzon Allah ala ra'si 40 sana akan farkon shekara 40 ra'sin nan anan suka ce ana nufin farko farkon yana ma'ana yana cika shekara 40 farkon da sai Allah ya aiko shi wanda sai an ras anan ana nufin karshen shekara 40 ma'ana manzon Allah ya cika shekara 40 irin ya rage ka ya shiga ta ɗaya, sai Allah ya aiko shi duka wasu malami sun masara da wannan Amir annabi an aiko manzon Allah bayan ya cika shekara arba'in kiran ka ce cikar mutum shine ya kai shekara arba'in kuma yawanci annaba aka aiko su bayan sun kai shekara arba'in to haka aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya kai shekara arba'in yana zaune a garin makka sannan Allah ya aiko mala'ika jibrilu da mai jizo cikin sayyidul bukhari hadisin farko ya zo ya sa manzon Allah a cikin gari hira yace manzon Allah ikra shi ne farkon zuwan sa gurin manzon Allah maza Allah ce ma ana bi qari suka ce wannan ma din iya ce ma'ana ba zan yi karatu ba shi ke nan sai mala'ika ya kama shi ya matsi har sai da manzon Allah ya ji wahala sai suke shi sai ce ikra yi karatu sai manzon Allah ya sake ce amma ana bi qari suka ce wannan ma din ta biyu ma'ana ba iya ba ce ma ce ma'ana kamar tambaya yake me zan karanta da haka yake yake tambayar ke tambayar ma'ana na fiya ke sai ma ana da bari ma'ana ba na karatu ne wala ita ya tsara kama shi ya shafi sannan ya tafi shi sai ce ikra sai maza na ce ma ana da bari ta ce kamar tambaya ke me zan karanta sai mala'ika ce me ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا ولنا أي لا بير ملائكة يتوكلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذا الله يقول يقوم إلى في زمينا rawar jiki saboda bai taɓa ganin mala'ika ba wannan bai farko gani shi kuma yau wani abu ne gashi an ba zai kuma take hikimar wannan dan a gwada masa abin da zai ɗauka yana da nauyi yana da wahala da haka aka yi masa wannan Allah ya kaddara haka to har kuma da nan wa'ayi ya ci gaba da sauka yace fa kama bi makkata ashara sinin sai ya zauna a makka shekara goma ku gane yake mana shekara goma amma menene ya ce kana abin da yake tari shekara goma za Allah ya zauna a makka sha uku sha uku ya yi an aiko shi na ɗan shekara arba'in ya zauna shekara goma sha uku a makka kawai ya ta hada ga arba'in ga goma sha uku nawa hamsin da uku ya je madina ya zauna shekara goma in ka da sittin da uku ya bar duniya to amma a nan sai Allah ya ce mana fa aqama bi makkata ashara sinin ya zauna a makka shekara goma suka ce shugina uku a wata riwaya aqama biha salasa asharata ya zauna shekara goma sha uku suka ce to a nan kila mai riwaya ya goge ɗan kan ne raba suka goge ɗan kan lissafi in ɗan lissafi zama ɗan kanka ɗan ne sai a kamar kai ne yanzu kana da naira ɗari biyar da ɗaya ga ɗari biyar ɗinka ga kuma naira ɗayan ka guda ɗaya wani zai ce nawa ne da kai kace naira hamsin naira ɗari biyar ne da ni kaga baka faɗi naira ɗaya ba saboda wani abu da kai ya kawo ba shi ne abin da suke kira ilghaqul kasri ma'ana a cire yan kan gurin da aka ce yau ma'ana da ruwaya a nan ya kalli yan kan wasu abubuwa ne kaɗan da aka ce cire wasu ka ce a ta biyu ya kalli shekarun da manzo Allah ya zauna yana annab yana annabta yana manzo su ya fada dan akwai wanda suke mace tsakanin annabi da manzo farko da aka ji aka same shi a gari kira aka so kan bai da ya kira annabi ne to wannan shekara uku da yayi yana annabi take Allah bai fada ba sai da shekarun da yayi yana manzo haka kuma da bai suka ce amma ne magana mafi inganci anas dan malik Allah ya kara masa yarda A nan ya faɗi shekara goma ne ba wai dan iya kaɗai manzo Allah shekara goma ya makka shekara goma sha uku ya makka wa bil madina a madina kuma ashara sirin shekara goma bayan ya yi tsira daga makka ya koma madina ya bar makka a ranar alhamis tare da sayyidina abubakar siddiq ya isa madina ranar litinin wasu ka ce sha biyu ga watan rabin awwal wasu ta ce a'a ba haka bane haka yi sabani wani wata ya shiga a nawa ga wata ne manzo Allah ne ya je Madina ya zauna shekara goma a cikin garin Madina wa tawaffahu Allah Allah ya karɓi rayuwar shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ra'ati 60 sana akan shekara ta 60 da uku ma'ana yana shekara ta 63 manzo Allah ya bar duniya shekarar 63 kaga shine zai baka anan za ka ne Anas dan Malik ya san da uku din can kurin ya kawar da kai da gare ta ne ita ga shi ya hada ta al-Bukhari da haka manzon Allah shekara 23 yana annabi yana manzo shekara 40 kuma gabanin a yi shi sai ce walaysa bi rafihi waliyatihi bi shuruna sha'ratan bayda babu a karan kanshi a lokacin da ya bar duniya waliyatihi da gemun shi babu gashi 20 bari. ma'ana da za ka kirga ko kura da tantuwa manzon Allah a kan shi da gemun shi gaba ɗaya ba za ka kirga gashi ba shi ya ta ɗan ta mutum wanda ya gwada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da gemu kamar yadda yake da gashi na kai kuma yana da gemu sallallahu alaihi wa sallama. nan gaba za mu zo mu karanta ma gemun manzon Allah yana da yawa gabanin yanzu yadda za ka jin suna aikata mai gemu suna kushe shi sai ga mutum yana cewa shi masu yin manzan Allah ne yana wa'azi yana zagin wasu amma ya kasa kamanceceniya da manzan Allah sai dai kamanceceniya da mata ko ya kamanceceniya da wasu waɗanda ke yan dauru ko ya kamanceceniya da arna ya aske haɓar su can kamar bayan ƙarya ba wasu yana zagin masu yana zagin masu gemu shi wanda ya bar gemu ya bari ne saboda manzan Allah ke a bayan haka ko wanda ya bari ko da kai ba ka bai kamata ka yi mai iskiri ka zage shi ba amma wani a duniya a da ya tsala ya kana da gemu suna nan a cikin mutane in kana da gemu ko wani abu kai mai da kuskure zagin ka daban sai an zage ka an zage gemun ka wannan ya nuna zuciyar ba ta da kyau zuciyar ba ta da kyau wanda yana jin haushin bai gemu kurin nan yana da gemu yake jawo zuciyar ba ta da kyau ai gemu alama mutum ta kace alama rujula ce alama mutum namiji ne shi kana na ta ce rantsuwa ce na rantsi da wanda ya kawata maza akan mata da gemu haka ka ta mata ka ba bambanci ai da saura ya kamata a ce kun bambanta da haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi mai da ana take gaya mana dan mali to ne sun zo karanta zuba manzo Allah sai ka ji kuma ana ta to ba je mu irin da wannan ba to ku aje mana mazakan kuri mana ku ce ba irin namu ba to ku ku aje irin na annabi sai mu gani mu kwaikwaya ku ku aje irin na annabi mu ku kuma mun aje kun kun zarge mu to so kuke a bar sunna gaba daya inda ku yadda manzo Allah yana da jinin sai ku yadda manzo Allah yake yi to ya kamata mutum koda ba zai yi ba ya kame bakin shi ga abin da yake sunna ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka gaba ɗaya za ga yake cewa babu gashi fari guda ashirin ma'ana manzon Allah bai yi turbura da yawa ba ko suka ce hikima wasu malamai suka ce wani yana cikin hikima domin yana da burbura da yawa kila wasu su kalle shi kamar mata su ji ba sa son shi dan ka san mata ba sa son mai burbura idza qalla malul mar'i idza shaba asul mar'i au kalla maluhu falaysa salahu min wajhihi illa nasib ko bai da kuɗi ko kan shi ya nuna, sai ga mata ba sa son shi amma yanzu in yana da kuɗi ko da kai shi furfura ne ba wata matsala to wannan dai faɗa ne ko da dai sun hararo ne amma ba lallai ya zama haka ba dan haka ana san ba ya ci bata mana yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallam wa anhu shi ma za mu ga malam ya sa sahih ma'ana sanadin hadisin sahihi ne wa anhu ai daga Anas dan Malik قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ربعة shine ma'anar laisa bi tsawilin ba'in wala bi tsawil in an ce raba'a mutumin da yake tsaka tsakiya shi ba dogo ba ba gajere ba amma ya fi kusanci da tsawon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laisa bi tsawil in ga ya fassara mana raba'a kenan ba dogo ba wala bi tsawil ba gajere ba hasada ne cikin ne kyan jiki ne ma sallallahu alaihi wa sallam ma'ana jikin manzon Allah jiki ne kyakkyawa in an ce kyau wani ne cikin yana nuna daidaito cikin gaɓoɓin halitta duk wata gaba da gani za ta kana da kyau a cikin manzon Allah wa kana sha'ruhu gashin manzon Allah laysa bi da'din ba kurkudadde bane karyayye wala fadil ba kuma sakakke bane a miƙe asmaran launi manzon Allah launin shi asmar ne an ce asmar fari da yake haɗa da ja shi ne abin da muka ta ba shi ne ma'ana asmaran launi a wata riwaya azkara launi launin shi launi ne da yake haɗe da ja idza maka in maza Allah yana tafiya ta kaf ya ta kaffa sai ga yana yin gaba zai zo a riwaya kamar yana gangarowa daga dutse suka ce alama ta maza Allah na ɗaga kamar shi da ƙarfi a ajiye da ƙarfi da ka ta tafiyar maza Allah za ta tafiya ke ta wanda yake da jiki lafiyayye mai kyau maza Allah baya tafiya kamar yadda za ka wani yana tafiya kamar fare a tare da shi maza Allah yana yin tsauri kuma ya takabba za da yana tafiya mana kamar wanda yake gangarowa daga dutse sallallahu alaihi wa sallama sai hadisin bara fadi mala yasa mana sahihi البراء بن عازب يقول أنا البراء ابن عازب ينا فلا براء ابن عازب دين لبسر صحبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا براء حتى في براء براء تذكرني بفتح موحدة za ka yi wa babun fataha ka ce ba wa tafsirun ra'i ra'in ka yi mata tafsiri don tsarbaba ta ma almaddi sai ka ce bara'u bin azib yana ɗaya daga sabon annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ibnu azib da shi da yana sallallahu wa sallama an watance shi da rajulan a wata riwaya bi zambil jimi fi jami'in riwaya ta fi rajulan ma'ana ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne namiji in muka ce rajulan zai zama daga rujula daga mutuntaka wasu ka ce ana abin da ake nufi rajulan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai yawan gashi marbu'a tsaka tsaki ba dogo ba gajere ba wa'ai da ma mai da banki bai ne yana da nisan tsakanin kafafe shi albanki shine mahaɗar hannu da wuya shine kafaɗa ke to manzo Allah yana da nisan kafaɗa me yake nake da ita suka ce manzo Allah yana da wadataccen kirki Ana ba ɗan ƙarami ne haka a jikin sallallahu alaihi wasallam yana da wadataccen kirji sai yadda tsakanin kafaɗinsa da kafaɗinsu da kabadinsu akwai nisa shi ne mu'aida ma bai da mandibai ai suna nufin aridul sadri sannan sai ke sai ce cewa azimal jumma aljumma shi ne gashin da ya ɗan sauko kasa gashin kai ne ya sauko ya zo ka faɗa to manzon Allah aljumma ne shi gashin yana da yawa wanda ya ɗan sauko ya zo daidai ka fada shi sallallahu alaihi wasallam ila sha'batul zulaybi zuwa fata kunnen shi mana ya shi ya zo har zuwa wajen fata kunnen shi kuma yana da yawa alaihi hullatun hamra yace na gan shi da wata hulla hulla ita ce tufa in an ce hulla a nan suka ce tufa ce kamar ka ce yanzu mu ce harkin da wando ma'ana riga ce mayafi ne da kuma wanda ake dorawa zai ke zama dauri ke zai ke zama ba dauri ke ba sai ce hamra hamra yana nufin ja Malamin ta ce ba ja jajir gaba ɗaya ta ba tana eh, da zane ja Wanzan Allah ya sanya ta sannan sai sai ya ci gaba da cewa ma sai an qattun aqbala min yake kai ban taba ganin wani mai kyau ne ga manzon Allah kyau ma'ana yayi ba kankan na ya tsaya yana ga maka kina ba zai iya gaya maka kyan manzo Allah ke ban ma taba ganin abin da ya manzon Allah kyau ba shikenan an je garshi wa bi riwaya an a wata riwaya daga shi dai bara ana ce ma ra'aitu min filin matin fi ullatil hamra ban taba ganin filin ma ba lumma shine gashi gashi na kai wanda suka ce ya gangaro ya zo wajen kafada to ban taba ganin ma abokin gashi shi da ya zo mai wajen kafada ba fi ullatil hamra a cikin wani hulla wani kaya wani mayafi Ah, da ya farjan ne a sanamin rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadin manzon Allah kyau ba lahu sha'arun yadribu mankibai yana da gashi ya zo ya taba kafadin shi gashi ya yi ko kafada buhai da ma bai da mankibai yana nisan kafadin ma'ana yana da kafadan kirki lam yakun bil qasiri wala bil tawil ba kuma gajere bane ba kuma dogo bane sai dai mun ya kusa da dogaye amma kuma ba dogo bane ba in kamar da ruwa ko ta nuna sai hadisin Ali ibn Abi Talib shi ma hadisi ne sahihi lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam bi tawhid yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dubu bane wala bil qasim ba kuma da dire bane in ja Ali ibn Abi Talib shaddu al yana da kyau kafukan hannaye shaddu al adaka ce ma'ana girma kafukan sa su girma ne na hannayen shi ibn Hajar yake abinda ake nufi in ka taba rafukan manzon Allah akwai wadataccen nama a ciki ba wai ka san wanda yake da raba ko wani abu za yara ya rani kana taba ne su wani da suka makarta maka shi to na manzon Allah yana da nama in ka taba za ka ji laushi shi ne ma'ana shasunan kamfaini wal da haka kaba ku annabi sallallahu alaihi wa sallama diga diga shi ne aka sai masara mana ai ghalidul asabihi wa raha in ya tunsa manya da kuma tafin hannun shi ne arraha to haka yake shibata mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma a wata riwaya ana dan bada ke cewa ban taɓa shafar wani alhariri ba ko wani karamliski mai laushi biye da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ma'ana tasirin kafai ne kenan ma'ana yana da girman tafikan hannu ma'ana masu girma ne da nama a tare da su sai yake cewa dakhmur ra'si yana da kai mai girma ma'ana ba karamin kai bane da manzon Allah kusan kai karami kankanta ma'ana iya zama karami yana nuna ba ba cikin halitta kai mai girma ba kuma ana nufin girma da bai wuce kima ba girma ke to haka na manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama suka ce girman kai alama ce ta girman kwakwalwa da tunani da hankali kame da suke bada sannan dakulu A nan yana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, dahu karadi kasusuwan su ne alkaradi kasusuwa ne masu girma duk wata mahaɗa ta gaba za ga mahaɗa ce mai kyau mai girma mana ana gaya mana yadda manzon Allah yake da girman kasusuwa ai azimu ru'usil izal ma'ana kasusuwan shi sallallahu alaihi wa sallama kamar wajen gwiwa kamar wajen kafada ma'ana suna da girma wani yana da karfin jiki kenan a tare da shi sallallahu alaihi wa wasallam sai yake tawilul masruba sannan yana da gashi wanda ya taho gashin da yake tasowa daga jirgin mutum ya tafi har zuwa cibiyar shi to maza Allah yana da wannan shine al makruba ma'ana gashin da ya taso daga kirji har ya tafi zuwa cibiyar. to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake sai ce idza masha idan yana tafiya takaffa takaffuan sai ga yana yin gaba yana yin gaba ta annama yanhaqu min sababin kamar yana tsakowa da kan dutse ma'ana ke ta ce gangarowa yake haka manzo Allah yake tafiya lam ara qablahu wa la ba'dahu mithluhu sallallahu alaihi wasallam sai ne mai da hadisi ta yake kai gabanin manzon Allah bayan manzon Allah ma ban wani sabon tafi shi ba yadda manzon Allah yake da kyau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ganin sai mu a nan idan mun zo sai mu shiga dogon hadisi na Ali bin Abi Talib dangane ne da abin da ya shafi halittar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da yake daidai Allah ya ba mu dada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam a duk wanda ne kawo shi Allah da zai dinga kashe layi ba ma kuma hana gaba daya idan muka hana kawaya gaba daya mun tushe wata kama da karatu zai ya to amma kuma in ba za a dinga rufiya ba za mu rufe ko gaba daya akwai in ba ka iya ba ka nemi wanda ya kware a waya ki nuna ma inda ake kashe layi ka waya layi ko idan ka sa waya a ciki kuma ko ba nan da za ka shiga ba kai da za ka in ka sa silent aka bugo recording nan kan ne ka kaga kai baka samu recording ba kuma ya kasance amma in karfe ta gaba in kuma ya ko layi ka ne da alƙalmi ya ga wanda yake so daga kawo ya sa nan to Allah ya je a koya mai inda ake rufe rayuka gaba daya sai ya kada bayan ya rufe ya aje to har a gama karatu ba za ta mauka ba amma in ba ne na mutum za mu rufe kawo ne muna bari ji mu ita ma ta gaya cikin yadda karatu wani ya ɗauka ba cikin yawon da bai wani da kuka faɗa wani ne ya fara tattara wani